Gaban hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Nijar, Janar Abu Tarka shine ya jagoranci bikin sallamar da tubabun 'yan Boko Haram ɗin, tare da halartar gwamnan jihar Difa Isa Lamin. 'Yan Boko Haram ɗin, hamsin da fudu da aka sallama, akasarinsu matasa ne kuma 'yan asalin jihar Difa. Abba Gana Wakil shine shugaban kwamiti na musamman da ke kula da karbar da tubabbun 'yan Boko Haram ya yi mini ƙarin bayani. Wani lokaci ma mu ne muke nema eh, famikinsu muke sa hannunsu mu muke kai su gidajensu kuma mu aikinmu ne wannan in allah yarda wa'anda da suke zama za mu yi an su za mu yi musu natsiya wa'anda zai shiga kansu mu duka 'yan uwa ne mai fuldanmu mai kasuwancinmu mai komai da kuma tare da su kamar yanda wa'anda suke zo da fari muna tare har yanzu muna furta tsakanin mu da su mu duka 'yan kasa ne dama irin wayan abu yana zuwa kuma in ya zo dama ba fada ba ne zai kare wannan abu Kawo yanzu dai 'yan Boko Haram kimanin ɗari uku ne suka mika wuya tun bayan da hukumomin Nijar suka yi kira ga 'yan Boko Haram ɗin da cewa su mika wuya kuma gwamnati za ta ɗauki matakan kulawa da su a shekarar sha bakwai. Malam Kyari Ari Kyari na ɗaya daga cikin tubabun 'yan boko haram ga abin da yake cewa. mun gode Allah Allah ya kara zuwa kawo su sauran ma mun mun fi so a zauna lafiya da in ba kawa baya yi mana tunda abin Allah jaraba ne ya kawo ba wanda ya san karshen shi haka nan abin ya shigo ciki ya gani kuma gashi nan ya huto duk da dara ne kawai dai Allah ya ba mu samu. ganin cewa tubabun 'yan boko haram ɗin da aka sallama ba su jima ba a cibiyar gyara halinka ko hakan ba zai sa al'umma ta rika ɗari-ɗari da su ba ga abin abin da abata Alhaji Are shugaban matasan jihar Difa ke cewa game da wannan al'amarin. Ba suke shi rikici wannan bakin bindiga bai iya kare sashi. Kenan dole ne in ba da sulhu ba da su da kansu mai da kansu gida tunda ƴan uwanmu ne, kannunmu ne, mu ne. Kenan ba yanda za ka hannun ka ribe kayan ka yada. Kenan saboda shi ni gaskiya ina murna kuma wanda suke can kiran zan musu su mai su koma gida. Mu mu za mu amshe su da hannu biyu ban ma kamace su ba suke kabin su mu akwai wanda suka zo suna yanzu ta muke tare har kuma kai tarkokin mu tare da su. Kenan saboda shi kiran zan yi ma matasa su ma kansu su dawo mu zamna tare mu gina kasanmu. Ana dai sa ran 'yan Boko Haram da dama za su miƙa wuya a nan gaba, sai dai tubabun 'yan Boko Haram sun yi kira ga hukumomin Nijar ganin sun ƙara ɗaukar matakan kyautata masu. Abukar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.